أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين godiya ta tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda sake dawowa da mu domin ci da karatun da ake su a wannan masallacin na margayi malam salihu wanda malam nasir umar abubakar gobe dawa yake gudanarwa har yau dai muna cikin littafin nan mai suna hidayatul arusain wanda ke bayani akan ma'aurata insha Allah za a daura a inda aka aje malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلائم الصلاتين الكاملتين على القائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين تبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها الأهدي ترك ربيع الثاني hijira na 438 takwas ga watan 1 2017 za mu yi karatu na shidda a cikin hadiyatul arusai ne na alminshawi rahimahullah a satin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shahi kishi na mata da kuma inda ya halatta mace da namiji su faɗi abin da ba haƙiƙanin yadda abu shike ba domin dai zaman lafiya don haka ba mamaki idan mace ta faɗa ma miji ba abin da yadda al'amari suke ba kai ya ce sai ya bincike ta kware da gaske shehu yana cewa a cikin littafinsa tamrihul gafilin ya ce man ɗalaba sidika in nisa falaisa li hamakatihi dawa duk wanda ya nemi gaskiya ga mata su faɗi gaskiya ga komi lalle wauta ta ba ta da magani haka shehu ya faɗi ashe ba mamaki in mace ta yi faɗa ma ba gaskiya ba kaka ce sai ka bincike na kwakwa haka muka yi bayani akan yaba mata wannan mata ta tana da wani aibi dama an ce la ta adamul hasna uzama mace mai kyau ba ta rasa wani labu da agareta ga Allah ga siffarta ko kuma ga ɗabi'u amma ba ce ga ta kammala ɗari bisa ɗari to babban kunnen da aka gare ta sai gyara abin muka ce akwai wani wanda za mu cimma shekara 20 mata tana da wani ciwo amma ya karyan makabta saboda kar ta ga cewa ya ga wannan matsalar wannan a takaice dai cikin bayanan da muka yi wanda muka aji da bayani akan kyauta ga mata to karin bayani a bangaren kishi mun dai bayani inda da aisha da sauda da kuma aisha da hafsa batun akushi din nan da kuma aisha da hafsa da zainab batun shan zuma din nan harshe dai muka aje cewa bangare biyu suke kamar da wani littafi batun minar tarihi yana cikin wanda suka yi bayani wannan bangare guda biyu aka ce gurub na aisha ita ajjagora akwai hafsa karkashinta da safiyatu da sauda gurub na biyu shine ummu salma hindu kenan da juwairiya da maimunatu da zainab bashiyan ma'aiki da ummu habiba ramla ya sahabi mu'awiya allah ka yadda da su baki ne to wani abu da ka faruwa wani karin bayani Shi ne sai ci gaba da cewa su sahaba Allah ka yarda da su wato idan za su kai kyauta saboda sun fahimci yadda ma'aiki ke son aisha to idan za su kai kyauta sai su bari tsirar da akwananta sai su kai kyauta ko sun yi niyyar kai ta sai su jirkinta tsirar da yake kwanan aisha to a nan sai gurup ɗin ummu salma hindu kenan sai suka iza ummu salma cewa kallimi rasulallah sallas ki wa ma'aiki magana yukallimun na yawa mutane magana ya ce duk wanda ya nuhin kyauta ga manzon Allah to ya kawo ta duk inda ya kewaya a wurin matansa ummu salma ko tattahi ta yi magana ta gaya ma ma'aiki haka falam ya kulla hashe an bai ce mata komi ba sai tattahi wurinsu sai ta ce ai ma kala lishe an bai ce min komi ba sai suka sake cewa radda duk ya sake komowa wurinki kaga kwana tara kenan ki sake masa magana ta sake masa magana bai ce mata koyi ba ta gaya musu hakkaro na uku dai duk annabi sallallahu sallama to karo na uku sai ke cewa ya umma salma la tu'dhini fi aisha ya umma salma kake cuta min game da matsala ta aisha yace fa innal wahaya haqiqa manzanci lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin a wata riwaya fi lihafi imra'atin min kunna illa aisha ko ghaira aisha ba wata da manzanci ya sabko min ina tare da ita manzanci ya sabko min ina tare da ita a zane guda in ba aisha ba kenan ba mutane suka zaɓi aisha ba suka fifita aisha allah shi ya fifita aisha don ba a taɓa cikin mata na wacce jibrilu ya cin min ina tare da ita a zane guda ya sabkar da manzanci in ba aisha ba to ka ga tsadan manzanci ai ba a haɗa ta da abubuwan da aka kawa na kyauta sai ta ce a tubu ilallahi min azaka ya rasulallah da yake don Allah suka ina tuba ga Allah daga in ciuta maka ya manzon Allah a'a kaga su uku suka tura ta kishi ya sake motsan musu sun ka sake cewa tau bari a kire wadda ya hiso gaba ɗaya cikin ɗiya ne ita ce fadima to alaihassalam da suka kire fadima alaihassalam suka aika ta ga manzon Allah cewa inna aka yunshidnaka Allah al-adala fi binti Abi Bakar matan matanka suna gama ka da Allah akan kwatanta zamantakewa ku da su game da ɗaya abubakar faɗi ko ta yi masa magana sai ce ya bunayyatu ya ke karamar ɗiyata wannan kira ne na tausayawa alatu hibbu na ma'u hibbu baki son abin da nika so kala ta ce bala ina son abin da ka so kala sai ce fa hibbi hazihi ni aisha don haka ki so ga ita ce aisha ta dawo ta gaya musu tola ga yadda an kai suka ce irji'i ilaihi ki sake komawa karo na biyu fa abad an tarji ta ce ba za ta koma ba tunan ne dai suka sake kuma aika zainab bintu jahashin eh, zainab bintu jahashin ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama ce ta sake gaya mai irin abin da eh, ma ta gaya masa ne dai karshe annabi sallallahu alaihi wasallama dai har wani abu da ita da zainab ya haɗa su magana mai tsauri haka har ta dai ita aisha sai ta mai da martani ga zainab sa zainab ta yi shi annabi sallallahu alaihi kalli aisha ce inna habintu abubakar hakika ga ita adde abubakar to wannan a takaice a gurguje akwai wani abu da mata ke yi wanda bai da kyau wanda a cikin wannan littafi zadul musulma shahi na 35 ya kawo shi asma ta ce wata mace ta ce ya manzon Allah ta tayar maiki cewa ina da kishiya to ina da lahi in nuna na koshi ga mijina ga abin da bai ban ba akwai ta ɗabi'a da suke kila mijin ma ya yi kwana sai ta kama kyakkewa saboda kishiyarta aza tana can tare da mijin ko ko kuma ta jeho kama a ce takarda ta nama haka sai ta je ta samu guda katanya sai ta je hota waje mi an kai kenan to shine annabi sallallahu sallama ya nuna a'a almutashabbi'u ma lam yu'da kalabis thawba wa buhari da musulmi suka roto shi wanda ke nuna koshi ga abin da ba bata ba kamo da tassa tuwahi biyu na ƙarya ne dai idan ta ce an bata abu in ba a bata ba komai zama ne kaɗan ta yi ƙarya guda to kuma ko an bata din ta nuna mai yawa an ka bata ta yi karya to gashi ba a bata ba kuma ta nuna mai yawa an ka bata kaga karya ta zambe to duk dai wannan daga cikin matsala ta kishi ga mata amma duk wannan kishi za ka ga ba kamar yadda wasu mata ke yi ba yanzu za ka ga wasu suna zage-zage suna cin mutunci suna mi wasu hadda ƙazahi kazahi da suke wa junansu wasu ma hadda sihiri su halaka imaninsu don kai zama na duniya wanda kila ba za ku kun yi shekara ɗari tare da mijin ƙarshen ta dai sai dai a zauna domin sabo wannan hadari ne mutum ya lalata addininsa a kan kishi to yadda za mu tashi shi shine shayi na 21 karatu na shidda alaika bi isha'atil farhi was sa'ada na hore ka da watsa farin ciki da kuma morewa ga iyalinka as-sa'adatul haqiqiyyatu morewa ta haqiqa ne fi rasmil bahajati za ta rubuta abin ban sha'awa fi kalbin ra'atika wa auladika cikin zuciyar matarka da 'ya'yanka lan tazuka sa'adata har abada ba za ka ɗanɗani jin daɗin rayuwa ba fi baitin a cikin gidan shi da shike ta isin wahaltacce fakirin marashin min alfarki was surur wanda bai da farin ciki bai da nishadi a gidan to duk gidan da a haka gicin gicin ga gidan ba a jin daɗin zama a gidan ata abubakar radiyallahu anhu ya zo baita ɗakin ibnatihi a sayyida aisha radiyallahu anha fi yawmin idi ranar idi fawaje da jariyatayin ya samu wasu kuyangi guda biyu min jawaril ansar cikin kuyangin mutanen madina tughanniyan suna rera waka waƙa wannabi alhali annabi sallallahu sallama mulfadi'un alal firash yana kwance bisa ga gaba gabanin suka rera waka muhawwilan wajahu ya jirkitar ta fuska domin ya ba su dama su dan yi wani abu yanzu misali ana buki a gidanka babu komai don an samu 'yan koran na an buga misali amma ka a wuce nan kuma ka ai abin da bai dace ba kila wasu abu wasu kalamai mata na yin su wasu wannan sai a lura da haka Fana harahuma abubakar radiyallahu anhu abubakar Allah da shi ya tsawace su ka ce yana ganin ma'aiki bai fahimci ma'aiki na wurin ba haka wasu ka ce wasu kuma suka ce a ya ga ma'aiki ya san ma'aiki saboda jin nauyi ba zai iya cewa komi ba bi sautin hadin da sauti mai ƙarfi ya buɗe sauti ce a mazamiru shaitanu fi baiti rasulillahi yanzu kayayyakin kiɗin shaidan ma'ana molo-molo a abubuwan kiɗi na shaidan a same su fi baita rasulullah cikin gidan manzon Allah sallar shugaban talikai gaba ne to ma'aiki ya ji abubakar da sallarsa da'ahu ma ya abubakar ya abubakar kyale su kawai fa inna li kulli qaumin idan ku hada idun hakika kowace jama'a suna da idi suna da farin cikin da suke wa haza wannan iduna shine farin cikin abubakar ka kyale su mu bukhari ya gato wannan hadisi hadisi na 950 zuwa 950 wanda idan muka diba cikin ibnu hajar al-asqalani cikin fatul bari ya yawaita bayani kwarai akan wannan domin ban sha'awa haka ma wa fi yawmi wa fi yawmi idin a ranar idi ata rijalun min al-habasha wasu mutane sun hito sun zo daga ethiopia shine habasha wanda an san habasha a cikin afirka take ita wannan ƙasa ta habasha ɗin sannan najashi radiyallahu ta'ala anhu yana cikin eh, sarkin habasha wanda ma'aiki yawa sallah salatul ga'ibi wanda har sahabai suka yi hijira su biyu a wurinsa ƙarshen ta dai a ci musulunci ga hannun ja'far ibn abi dalib radiyallahu anhu to sun zo daga habasha ila masjidin nabi sallallahu zuwa ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to dama sukan zo da abu biyu na daidai su taho da harka ta kasuwanci sannan kuma su taho suna wasanni wa akhazu suka shiga yal'abuna bil hirab suna wasa da mashi wa suna kuma suna rawa shine raqasu wal tafasibiya Ya sun ka kewaye su yaran gurin yanzu runa ilaihim suna kallon su ka san abinka da yaro faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam li sayyida aisha radiyallahu anha annabi ya ce ma nana aisha Allah ka yarda da ita kuma ce mata da yahu ma ra'u amma kamin haka yuridu yana nuhin idkhala sururi wal bahajati fi qalbiha yana nuhin ya shigar da farin ciki da murna a cikin zuciya Aisha yace ya Umayra ya yake wannan horon mace atuhibbina an tanzuriya ilaihim kina son ki kalle su ne faƙala ta ce na'am ina son in kalle su faƙaman nabi sallallahu sallam annabi sallallahu ya tsaye inda albabi gun kofa waje a ta kuzo wa wada a ha ala atikihi sallallahu sallam ta aza haɓarta ga dokin wuyan annabi sallallahu wa asnadat haddaha. ta danganta ta jingina kumatunta ila haddihi sauti da kumatun annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhazat takku shiga tanzuru ilaihim tana kallon su hum yal'abun alhali suna wasan nan hatta mallasi da tajji tagaj fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam hasbuki ya isheki nan kuma aiki ne sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-bukhari wa rihi da wannan hadisi da shahi na 900 hadisi na 950 a cikin sahihul bukhari almula'abatu sirru sa'adati amma kafin kaga kamar yanzu wannan zamani sai a ce abubuwan da ake yi na na kallo amma da sharadin a san miza a kallo wannan sai an kula da shi sai an san miza a kallo saboda mata suna da wani abu idan abu ya wuce wuri to za ka ga irin abubuwan da suka gani a cikin waɗannan kasusuwa sai su matsa ma mazan su irin su za su musu kuma su ce za su ɗebi ɗabi'ar su cikin wannan kasusuwa suna da wannan ɗabi'a saboda imani da irin abubuwan ga da sun kai don haka sai an kula sai ka tace ka tabbatar da menene ka za su yi kallo wanda bai saba ma shari'ar musulunci almula'abatu sirru sa'adati almula'abatu wasa sirru sa'ada wani sirri ne na moriya ta aure lazzatul mula'abati jin daɗin wasa ta fuku ya wuce ladzatul jima'i jin daɗin saduwa fuke ita wasa ɗin mir'atun mashairi wal ahasis madibi ne ma'ana wani mahanga ne ga ji na jiki da kuma jin duniya ta jiki falata ji allaha zatal jima kakka sanya lokacin saduwa sa'atal alamin wa azab yanayi ne na raɗaɗi da kuma wahala wata fannan ka fannan tufi isarati zaujatika ga motsar da matakka bi nazaratikan na'isa da dibe-dibenka waɗanda idanunka sun lunsa shi haka shi an na'isa kamar kana jin an gaji wala masatikar sahira da haɗa jikinka wanda zai ɗoke hankalinta وإذا كانت الطيور والحيوانات إن دي da'ibu suna دبوبي تدائب سنا واسا وتلائب سنا واسا junansu. a lokacin da za su kusanta junansu tufa tun da haka ne tsuntsaye ne da dabbobi laye liku bil insan bai tace da dan adam ba an ya kuna da ya kasance tsatsaye ga iyalinsa kamar da hadisi ya yi magana akan haka cewa sai an aika ɗan saƙo ma'ana abinda zai doke hankali wa juna wa an nabi sallallahu wasallam li jabir ibn abdullah jabir dan abdullahi radiyallahu anhu Allah ka yadda da shi da mahaifinsa da shi da mahaifinsa duk sahabbai inda ma ta zawwaja mar'atan sabaq alaha zawaj lokacin da ya auri mace wadda ita wannan mata din ta kasance bazawara ce shi as sabaq alaha zawaj aure ya gabace ta to da annabi sallallahu salama ya gane shi ya aure da ya tambaye shi ya ce budurwa ce sai ke ce mai ai bazawara ce sai mai ke ce fa halla jariyatan ai bikiran me hana ya zan budurwa ce tula ibuha wa tula ibuka kai wasa da ce wasa da kai wato zahikuka wato ha wato zahikuka kai dariya da ita ta yi dariya da kai bukhari ya ce shi hadisi na 2,367 to anan karshen ta dai jabir ya kawo usuri. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an min diya mata wanda diya matan suna da yawa gaba dai yan abin yan auro kamar su ma'ana dai yarinya irin su to za a samu ana iya samun matsala amma wagga da take bazawara ce kaga za ta yi kulawa da su ma'ana hankalinta ba ɗaya da su ba shi uzurin da ya kawo kaga shi daidai shi ke don haka wannan abin kulawa ne kwarai da gaske wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in laysa min dhikrillahi lahun duk wani abu in ba zikirin Allah bane lahawun wasa ne wa la'ibun da wasa ilamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahawun wa zina wa tafahur kuma tafahur fil amwali wal wal aulad to anan kalimar lahawun da la'ibun sai a lura ita lahawun daga ciki an ce wasa ce ta idan mutum ya girma ma'ana ya balaga kuma suka ce lahawun wasa ce da kayan aiki kamar lido haka misali ko karta kusa ce kuma lahawun kuma na fassara ta wani abu ne don jaye bakin ciki kamar mutum ya sha wani abu don ya jaye damuwa to duk wannan haram ita ko la'ibun an ce wasan mutum yana karami daga lu'abu ne wasu ka ce a'a wasa ce ta motsa jiki kamar filiy ana ce masa allah'ib ko filiyas a ce musu allah'ibun wasu ka ce a'a la'ibun wasa ce domin jawo horin ciki kamar mutum ya yi wani abu wanda domin ya sa kansa nishadi shine la'ibun to duk wata wasa in ba zikirin Allah ba za ta tsaya ga lahawun wala ibn illa arba'a banda hudu min ha daga cikin su akwai mula'abatu rajulin mura'ata mutum ya yi wasa da matarsa ibn hajar al-haitami ya bace cikin majmu'ul zawaidi mujalladi na shidda shahi na 269 yace wal hadisi sahih hadisi na ingantacce wakila an ce lil hajjaj ga hajjaji da yusuf sadafi shi hajjaj tabi'i ne an ce daga ciki shi yawa alqur'ani digagga sannan yanzu haka ɗakin ka'aba gini na goma shi ya yi shi gini na goma da ɗakin ka'aba hajjarin yusuf suka fi gini ne ne a nan ɗakin ka'aba amma fa mutum ne an ce mai kaushin zuciya kwarai mai kaushin zuciya wata rana an aika shi matsayin gwamna a iraki don mutanen iraki sun to mutane ne masu yan lamarin sai ya sa amawuli haka ya roe fuska te har za su ɗauko duwatsu su fara jiwa ta sai jaya a mawulin sai kaka lalle hajjajuna shan ta bayan ya wani beti ya ce a nan nujala wa ɗalla usurayya mata a ba'il imamata ta arifu ne aini ko ina an sani da na aje na jaya a mawuli za ku gane kowa an nan ya ce in ne la'ara ru'usan aina at wa hana kidafuha wa inni la sahiba wa ka ne la'ara dama shajari eh, ta. al-malahi ta al ama'imi yace yanzu haka na ga wasu kanuka na kusunnin kuma lokacin tabar ya yi kuma nizan su kamar ina ganin jine ne suna gudana cikin cikin rawunna dole sun haka kansu to an ce so guda ya taɓa dariya lokacin da aka bashi shugabanci abinda ka faruwa ya zo a wani wuri wani ba ƙauyen balarabe yana biyan bukata ce a cikin daji sai tambaye shi ka san kowa arni to bai gane hajjaju ba ne sai ya nuna shi bai san shi ba gaskiya a nan sai ya ce to ai hajjaju ne to ya san labarin hajjaju sai ba kawai ya ce to bari in yi dubara sai ce to ka san kowa an ni ko sa jajo ce ban san ka ba ce ni na tsohon mahaukacin nan to nan na ɗaya dariya saboda abin ya bashi dariya kaga sai ya heme shi bai mai komi to shi hajjaju mutum ne wanda bai cika nishaɗi ba to shi ne aka tambaye shi ayuda ibul amir wai basarake yana wasa da iyalinsa faƙali sai ce wallahi na rinci Allah ne hajjadu la ma da yawa ƙabaltu muke sumbuta a hamasa ihidahunna da kuma ɗan kwarin takalmin shi ne ƙasan kasan kafa ɗaya daga cikin mata na to ashe duk zaman ka wani basara ke ko babba komi to can waje za ka yi sarautar nan da ka tuko gida ita a sarauniya waƙala hakimul rajulin wani mai hikima ya ce ga wani mutum ƙabla zawajihi kamin ya yi aure la'ibi mura'ataka ka yi wasa da matarka wala ta ji'al jima'aka lahaq ban kakka sanya saduwarka da ita matsayin kwace ma'ana da ƙarfi da yaji sai da cikin nishaɗi. iyaka ka shedinka wa shakka za'ida da kokonto wanda ya wuce wuri shi a shakku za'id la tarshuk kakka halbi zaujataka matarka biwabilin da wani kibiya min sihami shakki cikin kibo na kokonto ko kuma latar shukakka halbi zaujataka biwabilin da da makaɗin hadari wani iri abinda ka nima kaɗin hadari isti'ara ce ma'ana dai da yawaita tunda an san hadari makaɗi yawa gare shi ne wabilin hadari da ake can to kakka halbi bi wabilin da abu mai yawa shi shine makaɗin hadari min sihami shakki na kibo na kokonto ma'ana a a jima ka zarge ta ittihamiha kuma da tuhumarta fi ibbatiha a cikin kamun kanta sai ka nuna ba ta da kamun wa sharafiha da kuma tuhumarta a cikin daukakar ta ka nuna kamar ba kowa ba ce wa kun ka kasance hasna ne mai kyakkyawan zato fa inna shakka za'ida hakika shakku wanda ya wuce wuri yulidu yana haifar da hayatan ta isatan rayuwa ta ta'asa ma'ana rayuwa halakakka ma'ana za a samu matsala tsakaninka da ita qala ta'ala sai kawo aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ishtanibu kathiran min adh-dhanni ku nisanci zai yawa daga cikin zato inna da dhanni ismun. haƙiƙa sashen zato zunubi ne wala tajassasu ku ɗauki asirin wasu ko kai ma wasu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim tunan abin lura cewa ijtanibu kathiran min ad a cikin littafi na sabota tafasir shahi na hudu ya kawo wani bayani cewa a nan ana nuhin ku nisanci tuhuman matanku da walakanta su da muna zato bil ahali wan nas da iyalinku da ma sauran mutane yace to nan yayi ibara bil kathir cewa ko kathir min adh-dhanni li yahtada al-insani fi kulli dhanni domin mutum ya kewaye ga kowane zato kai ya shiga iyalinsa kashi ga waga sai dai ya ta'ammal wa ya tahaqqaq ya tabbatar da ya sa lura ya nemi tabbacin duk abinda yake gani sannan sai umar radiyallahu ta'ala anhu sai da aka inna ba'da dhanni ismun cewa yake cewa yi zato ga wata kalima da ta hito ga dan uwanka musulmi to yi zato komi in ba alheri ba kaka kudurta sharri gare ta ka samu inda za ka azata wurin alheri to haka ashe ko mutum ya yi wata magana ka tabbatar da kayan mai tawili in tawilin na yawa yahi wannan kenan haka shi zato matsala sai dai akwai wani larabci da suke jawo cewa zan zammu walau kana haqqan suna cewa hadisi wannan ba hadisi bane ko ga larabcin bai kai ba don walau kana haka ne shine zato zunubi ko da zan gaskiya wannan wani ɗaya na yi nassin kuma ba daidai shike sai dai ya jawo aya da kuma hadisi ga shi nan ta wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadhanna wuyan ku da zato fa inna dhanna akdhabul hadith hakika zato shine mahi ƙarya magana muslim ya rawaito shi hadisi na 2563 abin lura cewa shine mahi ƙaryar magana to wai menene ma zato waton zato shine kamar a kasa abu biyu kashi biyu kana da tabbacin kashi biyu kashi guda ne abaka da tabbaci to shi azzato to ina ga shakku shi ko shakku a raba ya biyu rabi ka yadda rabi baka yadda da abu shi ko wahami a kasa uku kashi guda ka yadda da shi baka yadda da biyu ba shi ko ne abu ka yadda da shi ɗari bisa ɗari to duk da zato kai bale shakku bale kazahi ya shi wa qala hakim wani mai hikima ya ce, la tukthiri shakka fi mar'atika kakka yawaita shakku ga matarka idan ka yawaita shakku gare ta baka da fa yattahimu hannasu bil batil sai wasu mutane su zace ta bil batil tana aikin banna musu can ban sai su aza tana aikin banna saboda kai ka jawo kai ka yawaita shakku gare ta kaga wannan magana akwai hikima wata a arabiyun wani ba kawai ya aure imra'atan wata mata fakane ya kasance izara halabiha in ya tafi da ita min makanin a li'akhara daga wani wuri ya tashi ta wani wuri raba da ainiha zai daure idanunta da kyalle min kasarata shakki saboda yawan kokonto ne wa gairatihi da yawan kishi ne shi kama idanunta yake ya daure saboda shakku wa kana rajulun wani mutum ya kasance fi ihdal muduni ɗaya daga cikin wasu state state shine jam'u madina kathira shakki wal ghaira wal ghaira yana da yawan kokonto ga matarsa da yawan kishi kishi ne ya wuce wuri wa kana ya kasance kullama kharaja min baitihi duk sa'ad da fita daga gida ne aglaqahu sai ya kulle gidan alamra'atihi wa auladihi bil kufli mata ta yana ciki diya ne na ciki kulle da makulli wa hatafaza li nafsihi bil mutah kuma sai ya rike maburin wuri ne wa za ta yau wata rana kharaja ya fita min albaita daga cikin gida ne ba'da an aglaqahu bayan ya kulle gidan ka adati yadda ya saba ana haka fashta alatin naru sai gobara ta hasu bil cikin gidan walam tastadi al mar'atu wa auladuha al khuruj da macen da diyan ba su samu dama hita ba saboda ya kulle da inda ciki na son ha kulle kaga akwai da za su to waje na ya kulle kuma ya tafi da makulle kuma walam yastadi ahadun ad-dukhul ilayhi wani kuma nan waje bai samu dama ya shiga wurin su ba li inqadhihim don ya samu su ya taimaka musu ana haka hatta akalatuhum an-nar har gobara ta cinye su gaba ku saman ga kishi ne ya baci abin yayi yawa jama'a Allah shi musu rahama sai na ƙarshe ij'al hiwaraka azban safiya ka sanya tamtamnawa ka da matarka tattamnawa ce mai daɗi kuma horantatta alhiwar tattamnawa da mace afdalu ilajil lil mushkila ita ce mafificin magance duk matsaloli duk wanda bai tattamna da matarsa to ho bai gane matsalar da ake ciki don da yawa abu ba tana ganin ba komai ba amma in kuna tattamnawa sai tana gaya ma shi sai ka tabbatar da akwai hadari a nan gaba gare shi kaga sai ka bi dubara hana ta shi to amma in ba ku tattaunawa da matarka ya za a yi wa afdalu ma fil hiwar mafificin abin da a cikin tattaunawa Allah ya kuma kan mutum ya tsayu alal idanati ga tashin tashina shi al idana wa fatih sijillatil madi da bude littattafan da suka shuɗe ma'ana tsohon lahi ka tashe shi wannan ko namiji bai son haka muddin an yi sulhu to sai dai a yi batun wani laihi da ya gabata amma tsoho ana ta shehi to babu da za a gyara to bale mace ba su son haka kana ta samu tsohon laihi faj'alil hiwara ka sanya tattaunawa ka ka wa baina zawjatika tsakaninka da matarka banna mai yawan gini min ajali sa'adatul usra wadda mai yawan gini domin ta gina mai yawan ginawa ga domin morewa ta family shine al'usura ma'ana iyalinka kana hiwarun nabi sallallahu alaihi wasallam tattaunawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi tattaunawa bai tsaya alal idani ta ga tashin tashina tadhakkuri da tuna akhada al-madi kurakuran da suka shude fa za ta yau wata rana jalasar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zauna ila sayyida aisha zuwa ga sayyida Aisha radiyallahu anha ya tasamaru ma'aha yana hira da daddare tare da ita daga samura ne na jajjajen wata shine at-tasamur shine ya samaru yana hira tare da ita kuma hiran nan fi hiwarin hadi'in cikin tattaunawa na tsatsa kala sai ɗaya ce cikin tattaunawa to anan alura yanzu da a ce Aisha ce radiyallahu anha ta lura da cewa tana iya gano idan ma'aiki bai hasala ba ko in ya hasala to ka san so ya kai so ko an mace ta gane cewa in ka hasala ga kalimar da za ka yi in ma baka hasala ba gami ga kalimar da kaka amfani da ita to yau annabi da kai ne sallallahu alaihi wasallama shi ya fahimci in Aisha ta hasala yana gaya mata in ki hasala na san kalimar da kike faɗa in ma baki hasala ba na san kalimar da kike amfani da ita ma'aiki na gaya mata cikin tattauna da suka ce inni haqiqani la a'lamu wallahi na san idza kunti anni radiya in ke yadda da ni ma'ana ba hushi na san yanayin da ke kalma da kake faɗa wa idza kunti alayya gadba kuma na san in ke husata da ni nan ma'aiki ke faɗi in ke husata da ni ki aisha na san kalma da kake amfani kala ashe ba mamaki don mace ta hasala da namiji duk ɗaukakarsa duk girmansa qalat ce bayani na nan zuwa bi mata alamu ya rasulullah da mi kaka ganewa ya manzon Allah sallallahu alaihi sai ce iza kunti alayya gadba in ke husata da ne fa halatti kin rance kulti zaki ce kalla ko kusa ban yadda ba wa rabbi ibrahim na rance da matalicin annabi ibrahim alaihi salam in ki hasalawa ga kalma kika amfani da ita amma wa iza kunti anni radiya in kuma ke gamsu da ni ma'ana baki husata da ni kulti za ki ce kalla a'a ba a haka nan ko ban yadda ba wa rabbi muhammadin na rance da matalicin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ta ce sadaka ta ya rasulullah kai gaskiya manzo Allah haka take ma a hajiru ai ban ƙauracewa in ni hasala illas maka sai sunanka ne ka ƙauracewa an ce ko kiran sallah aka yi sai dai ta ce sai ta ce rasulullah sallallahu ba ta ambaton muhammad din a lokacin da ta hasala da shi sallallahu alaihi wasallam to ji yanzu ma'aiki na jama'a ya ce ya gano in ta hasala ko in tana cikin abin ga kalmar ta amfani da kenan nan idan ta hasala za ta ce kalla ban yadda ba wa rabbi ibrahim na rantsa ma da sanar ba za ta ce wa rabbi muhammadin amma in tana cikin cewa ba wani abu ta hasala ba za ta ce wa rabbi muhammadin to shine ta ce sadaka ya rasulullah ba a hajjar ai ban kauracewa in na hasala in basu maka sunanka ne ne ka kaurace ma a lokacin ba zan faɗe shi ba tana gaya mishi bukhari ya rawaito shi hadisi na 5228 muslim hadisi na 80 bayan an yi kira sai mu inan sai ce fal hiwaru kaga tattaunawa huna anan dara ya zagaya bainan nabi sallallahu alaihi wasallam murati da bata ta Aisha duna tawjihi idana ba tare da huskantar da tashin tashina ba aw tadhakkurin ko kuma ambatul lil khilafat sabani sabani da ake samu tsakanin mata da miji faja don haka tattaunawa yazo azban mai dadi safin waranci wakila an ce fil hikimata a cikin hikima kalamul layyin magana mai taushi yasrifu ghadaba mura'atika yana jirkitar da hushin matarka in kai mata magana mai taushi amma wal kalamul magana mai jisso ciwo ma'ana da za ta hasala yahiji yana motsar da su kuɗa ha hushin matarka sai ka ga duk ta barka arsalati arsalat imra'atun wata mata ta, aika ila ihdal majallati zuwa ga ɗayan mujalloli shine jaridu tana kai kara ta kulu tana cewa zauji miji na hawwal hayati ni je ya jirkita rayuwa ta ila ta'asa zuwa ga ta'asa ko da hausa muna cewa ta'asa ana cewa at asahullahu ay ahlakahullahu wa ashabahu ma'ana dai zuwa ga wahala da halaka Waje al-hiwara ya sanya tattaunawa baini wa bainahu tsakanin da shi mustahilan korarre ne ba a tattauna tsakanin da shi gaba ɗaya bai da lokaci tazawwajtuhu na ko aure shi منذ 25 sana tun shekara 25 da suka gabata ka kusan kota 25 da shekara 25 wali minhu thalathatu auladin ina da 'ya'ya uku tare da shi amma wa kullama jalasna duk sa'ada mun ka zauna lil hadith domin hira da shi wattafahume da fahimtar juna na bashe sai ya tono fi baɗanin tarihi a cikin cikin tarihi ma'ana dai sai ya tuna baya idana ke wa aka li sai hissan min ya tono min ma kana ya hadusu abinda yake faruwa bainahu wa baina ahali tsakani na da iyali na ne da iyalina kwanukan da ya bide ni aure shekara 25 amma kullum tashin tashin ai da na zo gidanku an yi min kaza yi min kaza kuma gashi ya aure ta <laughs> ita fa ta son haka kaga domin masu mujalla din su ja kunne ne kaga shi ya san wacce ta ta aiko don ya san wanda suke tsabin nan to yana cikin abubuwa dai na wayewa ta zamani sai mutum ya aika don sako inda domin a jakuna wannan ko kuma irin tambayoyi haka to wannan kaga ba daidai ba ne yana da wuya aure da farko ne har ƙarshe ne a samu ɗari bisa ɗari kowa ya baka goyon baya gidansu yana da wuya to muddin an ka samu haka ta dai ka aure ta to in kana da tunani kowancan da bai son auren mina na abbe su ba auren ba ba an yi ba to shikenan magana ta kai suratun an kai an jihar an fahimta don haka duk wani tashin tashi na matsala ne to sai ya zan karshen ta ma kana ganin lehin wa'ancan to karshen ta zai zan cin mutunci gare ta to matsala ce tashin tashi na ga dukkanin lamari ga wannan bai tunani ba to shine abin na damuwar ta sai ta kan faɗi cewa ga abubuwan da mijin ke don da yawa mala ana samun har mai iko kware ga mace karshen ta bai son auren amma Allah ya rigi ya kaddaro matarka ne kuma kuma Allah ya kaddaro kai ko mijinta ne amma sai an yi aure in kuma Allah bai kaddaro ba duk yadda suka so ai ba za a yi ba wannan ke nan za mu tsaya fata Allah subhanahu wataala shi kare mu da jagora duk da shari'a ke son ai zaman aure Allah ka sa Aisha ka albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai walimar da za a yi ta baban yara